To a nan kuma kungiyar dattawan arewacin Najeriya NEF ta yi tayin sasancin rikicin kasuwanci tsakanin Aliko Dangote da Abdulsamad Isiyaka Rabi'u da kuma rikicin siyasa tsakanin gwamnan Zamfara Dauda Lawan Dare da tsohon gwamnan jihar kuma karamin ministan tsaro Bello Matawalle. Kungiyar ta bayyana damuwa game da cacar bakin da ta ce bangarorin biyu ke yi wanda abin kunya ne. tana mai cewa ya kamata su saka arewa da al'ummar yankin a gaba musamman halin talauci da matsalar tsaro da suka addabi yankin gadi abin da dr sadiq umar abubakar gombe mataimakin daraktan gudanarwa na kungiyar ya shaidawa awwal yau. wannan al'amari ne wanda yake abun kunya ce a fili za a samu yan arewa da suka kai matsayi irin nasu za su fito suna cece kuce a idon duniya wanda bai yi ba wannan yankin da suka fito mutum hudun nan yana daga cikin yankin da ya fi kowanne zama cikin kukumi da kuncin rayuwa a Najeriya. Abun mamaki a ce mutum na farko da na biyu a Afirka wanda suka fi kowa Allah ya musu fifiko na arziki tattalin arziki da sauransu. A madadin su fara tunanin ɗaukan aikin raba matasa da rashin aikin yi zai taimaka wa abubuwa da yawa. zai rage kuncin rayuwa dinnan da talauci da ma rashin tsaro da ake fama da shi a arewa dinnan hmm. ko kuma shi gwamnan zamfara da ya tafi da wanda yake na yanzu ya za a yi kuma ce da bambancin siyasa ku sa al'ummar ku a gaba ku duba yankin ku na arewa ya ake cikin halin kunkuncin rayuwa na talauci da rashin tsaro da rashin ilimi da sauransu ya za a yi mu haɗa kai mance da siyasar mu kai wani gudunmawa za ka zo kawo kan tsaron tun da kai ma ka shiga ka leƙa ka da yake ni kuma yanzu ni Allah ya kawo mance da siyasa ka zo kawo ta gudunmawa mu zo mu haɗa kai mu fidda zamfara a yankin da take ciki Ya aka ce sun fito suna kace nace da dan da juna ai abun kunya ne kun babu ma tunani a ciki to shi yasa mu kuma matsayin mu na dattawa na arewa aka ga cewa bai dace a yi shiru a bar abun ya ci gaba haka ba shine shi shugabanmu Professor Anga Abdullahi ya ga ya dace za kira na musamman da zai zama da su a zauna da su a jawo hankalin su akan waɗannan abubuwa. Batun kasuwanci ba ha ganin dama ya gaji hamayya haka ma ita ma siyasa. Eh to ai hamayya wannan rayuwa ai ba wani abu ne hamayya ba za ta hana kuma duk abin da kake ka rinka tina kuma ka rinka sako al'umma a cikin ka to a halin da al'umma take cikin wannan yanayi na kukumi da sauransu a ce kuma wannan lokacin ne na cece ku ce ai akwai yanda za a yi hamayya na kasuwa ba tare da sai an ce an fito fili ana ta irin wannan abubuwan da ake ba to amma wani zai mamaki wannan kungiya ta dattawan arewa ce kuma ita take neman kiran a shiga tsakani ba kira take ba ita tana da yunkurin ta shiga tsakani amma tana gaya duk wani ma me iya cewa faɗa a ji da wanda za su iya sauraron sa shi ma yanzu ya kawo gudunmuwarsu a kamar me kuka shimfiɗa yanzu na ƙoƙarin zaunawa da su waɗannan kuke ganin suna cacar baki tsakaninsu eh to ai kana ka gani dai kamar dai ina jin yau ne abubuwan nan suka fito to kuma ba zai yi wannan ban zama na shiga gaban wanda suka fara tsarin wannan shirin ko kuma shugabanni da suke da tsarin wannan shirin zai zama kamar riga malam masallaci amma dai abin da muke so da ku waɗanda suke jami'an watsa labarai da sauran al'umma su taya mu da addu'a a wannan kyakkyawan niyan da muka yunkuro Allah ya ba mu nasara da sa'a kuma ya sa ya zama maslaha ga al'umma baki ɗaya ba ma gare su ba. An dai fara ɗaukan mataki na tuntuɓa a gare su sannan ina tabbatar maka dai nan kusa ba da jimawa ba za a yi Dr Sadiq Umar Abubakar Gombe ke na mataimakin daraktan gudanarwa na kungiyar dattawan Arewacin Najeriya.